أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم السلام alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa yan uwa barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tasha tamu mai albarka a yau insha wannan fa'ida da zan yi muku bayani fa'ida ce wacce take amfani ta ɓangarori da dama kamar ƙarin girman gaba, ƙarin tsawo da ƙarin kauri, sannan tana magance matsala ta saurin kawowa da raunin gaba da kuma rashin ƙarfi. Dukkan wanda yake buƙatar ƙarin girman gaba, tsawon gaba, kaurin gaba da kuma wanda yake son magance matsala ta saurin kawowa ko matsalar raunin gaba ko matsalar rashin ƙarfi in Allah ya yarda wannan fa'ida idan ya saurara da kyau. kuma ya bi hanya kamar yadda za mu yi bayani ya haɗa ta ya yi amfani da ita zai samu biyan buƙata insha Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan fa'ida hanyoyi biyu ne za mu kawo. Akwai hanya ta farko wacce za mu yi bayani ita hanya ce da za a haɗa magani ana sha. Sannan hanya ta biyu da za mu bayar hanya ce wacce za a haɗa wasu abubuwa mutum ya rika shafawa a gabansa. Amma a wannan bidiyo ko ce a wannan bayani namu na yau da za bayani ne na hanyar da za a haɗa magani wanda za a riƙa sha. Insha Allahu sai a bayani na gaba da za mu kawo zami bayanin wanda za a haɗa a rika shafawa. Saboda haka, domin samun sanarwa duk lokacin da muka ɗora wannan bayani, kar ka manta ka yi subscribe. ka danna ƙararrawa domin shi ne zai ba su damar sanar da kai a duk lokacin da muka ɗora wannan bayani namu. Wannan fa'ida da za mu bayar wacce za a haɗa a riƙa sha abubuwa ne ga su za a nema kamar haka. Abu na farko da za a nema shi ne za a nemi ‘ya'yan fijil, ana ce da su buzurul fijil. Ga hotonsu nan za ku gani wasu ‘yan ‘ya'yaye ne masu kama da habbur rashar, ga su nan jajaye. su ake cewa ‘ya'yan fijil ko kuma buzurul pidgin. Ana samun su a Islamic chemis waɗansu na ɗan shan wahala idan muka yi bayanin abu suna cewa ina za su samu ko sun je ba su samu ba to waɗannan su ne buzurul pidgin ko kuma ‘ya'yan fijil Mutum zai iya screenshot iya hotonsu in ka je ma ba ka samu ba ko kai musu bayani ba su gane ba sai ka nuna musu hoton. Sannan abu na biyu da za a nema shi ne habbatus sauda sannan abu na uku da za a nema shi ne man albasa abu na hudu abu na ƙarshe shi ne za a nemi zuma waɗannan su ne abubuwan da kake buƙata domin haɗa wannan fa'ida to ya adadin abubuwan da za a nema da farko za a nemo garin fijil bayan ka nemo 'ya'yan nashi ka daka za ka ɗebi garinsa cikin babban cokali guda biyar sannan za a nemi garin habbatus sauda cikin babban cokali guda uku sannan za a nemo man alasa shi kuma za a nemi ƙaramar kwalba guda ɗaya amma na misira eh, ƙaramar kwalba na man albasa na misira wanda ake sai da shi ɗari uku ne to wannan kwalbar za a nema sannan za a samo zuma mai kyau fara lita ɗaya waɗannan su ne abubuwan da za a nema da kuma adadinsu yanda za a haɗa shi ne za a samu waɗannan abubuwa bayan an samo su Wannan za a samu wata tukunya haka ƙarama ko kasko dai, sai a zuba wannan zuma a ciki, a kawo waɗannan garin magunguna a zuba a ciki, a kawo wannan mai, wannan man albasa ɗin za a zuba a ciki, sai a rika juyawa haka a hankali, amma wutar kar ya zamana tana da ƙarfi sosai, wuta wacce ba ta da ƙarfi. In gas ne za a rage gudun shi ya zama baya fita sosai, in garwashi ne kuma sai a haɗa kaɗan ba a rura wutar sosai ba. ya zama na sama-sama wutar take ci, sai a riƙa juya wannan da an ga ya ɗan yi zafi ya ɗan fara tiriri haka sai a sauke. Sai a ci gaba da juya shi har sai ya ɗan huce. To za a zuba a wani mazubi mai kyau a ajiye. Kullum mutum da safe kafin ya karya zai riƙa shan cikin babban cokali guda ɗaya, sannan da daddare ma mutum zai sha cikin babban cokali guda ɗaya sau biyu a rana. Za a yi wannan tsawon sati biyu, to insha Allahu in dai ƙarin girma ne, tsawo, kauri saurin kawowa, rashin ƙarfi, insha Allahu wannan dukkansu wannan fa'ida tana magance su. Sannan kamar yadda muka faɗa a bayaninmu na gaba in Allah ya yarda, za mu yi bayani a kan wanda za a haɗa a riƙa shafawa. Saboda haka ku yi subscribe, ku tabbata kun yi subscribe kun danna ƙararrawa domin samun sanarwa a duk lokacin da muka kawo wannan bayani. Mun gode da saurara, sannan 'yan uwa kar a manta a yi like sannan a yi share a tura zuwa 'yan uwa da abokan arziki domin su amfana baki daya Sannan wanda yake da tambaya ko karin bayani zai iya ajiye mana akwatin ajiye sakonni ko ta mu ta WhatsApp. Mun gode, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu